tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida wannan ne tafsiri na talatin da biyar a cikin suratul rafiyar inda muke ƙarƙashin tafsirin aya ta ashirin da biyu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 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله يكين ترجيك ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات abin da biyu ya haifar da wancan kasantuwan Allah maɗaukin sarki ya aiko masu da manzanni da suke masu bayani filla-filla suka fayyace masu dukkanin al'amara ba wani abin da aka basu a cikin duhu ba kafaru tare da wannan sai suka kafarce suka juya baya suka kangari fa akhadahumullah sai Allah maɗaukin sarki ya kama su Allah madaukin sarki ya azabtar da su sannan ya hallaka su innahu qawiyyun Allah madaukin sarki mai karfin iko ne Allah mai karfi ne shadidul iqab ko mai tsananin hukuma sai sa da abin da Allah madaukin sarki ya ce bari qarara cikin ko ya ce bari a bisa harshen annabin shi ko ya ce bari a bisa bayanin malaman addini zaman ka lafiya ka bai Allah yana da hanyoyin da zai kama ɗan adam ba iyaka kun dai ga inda Allah madaukakin sarki ya kama fir'auna da abin da yake rayuwa da shi shine ruwa galli yadda Allah madaukakin sarki ya kama wasu al'umma da iska akwai abin da yake iska zama ƙanƙanin abu kuma Allah madaukin sarki ya kashe shi shi Allah zai iya kama ka da abin da baka san tsammani ba bin da yake so kai dai ka yadda kai bawa ne ka bi dokoki ka zauna lafiya kamar yadda annabi ya ce ma ba a sallahu nabiyan illa a ta al-ayati ma huwa ala mithlihi yu'minu bil bashar yu'minu ba wani annabi da ya zo a ce sai da ya zama allah maɗaukin sarki ya hore ne wata mu'ujiza wanda ɗan adam in yake ci gaba ita kawai imani ne an gano wannan Ke sai malamai suka ce wal hikmatu min hadhihi al-ayat kun ga hikiman zuwa da mu'ujizozi da ayoyi da su manzanni suke zuwa al'ummomi da shi shine layin yumkin an a wata ne shakhsin asha bainahu su mutane da wuya suke an san awa a hannun mutumin da suka taso tare da shi yake rayuwa a cikinsu wannan abin ne kullum waɗanda suka je ƙasashen waje suke karatu suka dawo wasu kuma allah yi musu baiwan fahimtar ilimi a inda suke suka miƙe za su shiryar su karantar da su sai su rika yin kukan cewa al'umman ba sa zuwa ba sa sauraron su al'adan mutum ne wannan an gane wannan al'adan mutum ne shi dan adam ya da wasu ɗabi'u iri-iri na ɗaya shi ne da yake karɓan saƙo daga wanda yake na jikin shi saboda masu iya magana suna cewa Wani ido a kare na bai wanda nake gani kullum shi sa zai wahala ka je wani yanki can nesa ba ka ga malamin unguwanku da kuka rena shi kuma shi ke da daraja wajen ba a nan kuma an rena shi gani yadda na bai dinga ɗauki ba da mutanen masa a kan su imanin su da shi da ya je madina ba da sai kiyasun wannan mutane ne kaɗan cikin al'umma za ka ga mutanen da ya taso cikinsu sun karɓe suna girmama shi ‘yan kaɗan ne inda wani baƙon malami zai zo kuma zai ga ba. na wannan shi ma ɗabi'a ne na mutum yana sha'awar baƙon ido yana sha'awar sabon abu za ka ga wasu majalis a wasu garuruwa sun cika kamar haka ko ma sama da haka me yasa idan malamin wannan unguwar ya zauna a unguwar nan zai karanta za su zo amma na zai tafi wata unguwa sai ga su zo kuna gane to shi za su suke caccan zama gane ɗin kai yau kana zai kaza gobe kana can gata kana can kun gane wannan da ku har sai an horar da majalisun mutanen sun sa wannan ɗabi'ar su ne to annabawa sai Allah madaukin sarki ya rika ba su domin an aiko su a garin da mutanen garin ba kasafai suke an san sako a hannun ɗan gari ba sannan mutane suna sha'awar biki suna sha'awar wani abin da zai zo na ɗan lokaci ɗan wal sai malami abin da yake karantarwa a watannin da suke tsallakan ramadan wannan da yake karantarwa a ramadan haka sai ga inda ramadan ne dan adam na sha'awar ya zo na mai amfani shi amma na cewa ramadan ya tsari sai kan yi ta ne ya karasa dan adam wannan ɗabi'ar shi in ka ce wai sai ka canza shi ka ɗauko aiki babba to kana buƙatar ka zo da mu'ujiza to Allah bayyana wata karama a hannunka a wannan zamani kuwa in dai har za a zo da karama da za ta gamsar da al'umma su yi abin da ake so wata karama kuke tsammanin malami da ya taso a unguwarsu zai bayyana al'umman unguwarsu bishi su duka wata karama ce na yau Allah ya muku albarka 'yan gari karama ce ta kudi wasu inda nan za ta shi karatu a ce duk wanda zai fita ta kofar na ko ta dubu ɗari biyu shaƙi zuwa gida ina gaya muku gobe ko ya rantse maka da mai duka ba za ka zauna a wajen nan wani tun karfe tara zai kama waje <laughs> ina ba ta bunga ta wani duke malam muhammadu ba za ka zauna a wajen nan <laughs> ka ga dai kullum nan kake to kaga wannan da biya dan adam ne sai ka zage shi sai ka faɗa da shi a sai ka lallashe shi kai yanzu baka da mu'jiza dan ba Allah ya koka ba mun gano wani da ku karaman ta bayyana sun iyadda kai karaman ka illa iyakanta karatu ba da tsallake nan ba ba ka da karama ta mulki ba ka da karama ta naira in masu su ka yawaita hidimin kudi su zarge ka an fahimta Allah madauki sarki ya shirye da shi sa sai ke cewa la yumkin zai yiwa an yaqbalu da'awata min shakkin asha bainahu su karɓi da'awar mutumin da ya rayu cikin su ya na sun sun shi ya sun su ɗan gidan wancan mun gano wannan da kyau wani lokaci a baya can can mala albani ya taɓa bamu labarin wata ɗabi'a da mutanen unguwar su suke mashi inda karanta irin wannan sai ce iko Allah su mutanen duka iri iri tun da aka yi duniya sai yana karantarwa yana wa'azi mu da muke tsallakar sabon gari sai mu zo mu cika unguwan kam yan cikin gari yan gari su tukur tudun cikin ina ina har yan kaduna mun gano wani da kyau ku ga mutane kullum da sassafe sun hau mota sun yi kaduna sun mara Allah ya ka Allah ya gafarta mishi mun gani <clears throat> bayan Allah na kwarai yan unguwan kuma sai dai zo a lera ko Allah wallahi ne kudin saudi ne wa mamaki yake ba su waya aka yi ni kudin saudi wai ya zama ne ya zama malami to ba sai ku zo ku zo wani abin da ya zama ku zama ba Ya su tafi to wannan ɗabi'a ɗan adam ce duk inda yake ƴan waɗanda za su yarda su gazgata shi babu shubuha Allah ba su da yawa ɗan abu in sun gani ko ya yake da shubuha sai kaga sun ɗauki matakin adawa saboda ɗabi'an wanda ka taso tare da shi ne shi ne sai mala yake cewa wa ya yaqulu innahu nabiyyun aw innahu rasulun zo kawai kwatsa mai ce magu shi annabi ne shi manzo ne lakin bi ayi dalilin to da wani dalili ne zai faɗa haka kuna gane abin da ya sa suke bijiro a karan farko mutum ne kun kwana kun tashi da shi kun je kasuwa kun je gona kuna mu'amala da shi kullum garin Allah ya waye ya waye duk da cewa ku kun san ya fi ku amana ya fi ku gaskiya ya fi ku kirki ya fi ku kamun kai amma kawai sai zai ce shi annabi ne shi manzo ne da fiski ke ai wallahi sai mai karfin imani zai gaskata wannan shi za jarabawa mafi girma da Allah madaukin sarki ma al'ummomin da aka tada manzanni a cikin su da wannan sai gaji mutum yana cewa da Allah ya mu zamanin manzan Allah sun ce kai kai kai kai da irin wannan shirman ana karatun Qur'ani ka shigo masallaci kana surutu in Allah ya ka zamanin manzan Allah ai dukan mai karatun za ka yi an gane ba ka da nutsuwa ba ka da lissafin ana masallaci ana wa'azi kana hayaniya a wani ai kawai ka gode ma Allah da Allah madaukin sarki ya yi ka a nan yamma da maka ake iya maka wa'azi ka karɓa ka imani ka karanta ƙur'ani haka ce shi wallahi wannan ni'ima ce babba waɗanda kuma Allah ya girmama a can suka yi imani suka rahota, ka taya su murna ka raka da addu'a waɗanda kuma suka bijire suka yi adawa ka roƙi Allah madaukin sarki ya shiga tsakaninka da su wannan shi ne kare to da wanda dalili ne zai zai ce masu shi annabi ne ana raye guri da, to kula budda min ayatin ta dullo ala silifi dole ne allah madaukin sarki ya bashi wasu ayoyi ma'unzozi masu bayani dalla-dalla da za su bayyana gaskiyan shi an gani za su bayyana gaskiyan shi da ana tashi karatun nan ko da abin babu yawa a can samun take away dan wasu abubuwa cikin babba kowa to gobe za ka yi garin nan a ya an ce babu malamin Allah da ke taimakon al'umma ya ba su karatu kuma ya ba su abinci sewa kowace al'umma ta da abin da ya kai da za ta karba a zamanin annabi musa alaihi salatu wassalam matsafa ne ke ci bokaye ne ke tashi su ne aka ɗauka manya to da Allah madaukakin sarki ya tashi aiko annabi Musa zai bashi mu'jiza sai aka bashi mu sai aka bashi sanda aka bashi hannu mai haske kuma banu Isra'ila sun ci bakaro ya kafin zuwan shi wannan yasa daga zuwan suka karbe shi dan san ga ce ceto kuma ga mu'jizozi ya zo da su kuna fahimta aka zo aka kara da bokaye kuma shi nasara sai sai ƙara ƙarfin imani da aka aiko annabin Allah annabi Isa shi kuma ya zo ne a yanayin da masu magunguna suke baza a bajinta a lokacin shi sa ya zo da warkar da makafi warkar da guragu warkar da masu lalurori da abubuwan ban mamaki masu tarin yawa domin al'umman da aka turo shi cikinsu wannan shi ne da biyan da aka aiko manzon Allah garin makka da duniya baki ɗaya da shi kuma ya zo wata al'umma ce mai takama da fasaha a gani Ta an tsarar ɗan shadda na da manya-manyan masu fasaha mawaƙa waɗanda za su iya zuwa da zance na zube wanda zai birge ya ƙayatar a rataye ta a ka'aba a shekara ana mamaki mun gano wannan da kyau ku a shekara ana ta'ajjibi ‘yan mata su ta gaɗa da ita su sai annabi ya zo da fasahan da ya ruɗa su baki ɗaya an gani shi yasa ka zo mashirmanci ba ka da nutsuwa to baka cin moriyan wannan zamanin ba zamani ne na fasaha zamani ne na ƙwarewa da gogewa ba zamani ne na ɗibi da ƙarfi ba gaji mutu ya ce sai in nan naushe shi kamar da shiga manin ada da saboda su ne wasa kama da ni wannan da ilimi ne wannan al'ummar take tunkawa ya kata da san wannan in karfi kike da shi to ka tariyan baya ka tafi ƙarfafa suna can ƙur'ani ya ce sun faɗan mu duniya man ashaddu minna kowa ma wannan al'ummar ga abin take takama da shi irin zinau ka da shi na'am ruwayoyi nawa ka iya ka iya kaza ka sanyi kaza ka iya baka iya ba kai baka ci wajen wannan al'umma ba waka ma qultu innal ayat nau'a kun ga ayoyi nau'i biyu ayatin ma'anawiyya wa hiya ma yatadammanuhu al-wahyi alladhi ja'a bihi ha'ula'i rusul akwai ayoyi na ma'ana ayoyin nan su ne wahayin da waɗannan manzanni suka zo da su wa ayatun hasbiya wa hiya ma zahara min khawariq al'ada akwai ayoyin da zaka taba ka ji su ne ayoyin da suka saba al'adance a ce wannan abin yayi ba zai yiwu ba to kuma sai a ga manzanni sun zo da shi yanzu mu koma zamanin annabi salihu mutanen garin suka ce salihu ba za mu yadda ba bai da sai manzo ne gada dama akwai raini tsakanin su ko ina ci ido a kare na sai ta roƙi Allah ya sa dutsen nan ya fashe raƙuma ta fito da ita dama dutse da haihuwar raƙuma sai roƙi Allah to ruwan Allah <coughs> Allah kawai sai ka sabuwa kaga sun ganta sun taba ta daga aya ne tafi sun taɓa sannan suna ɗiban nonanta su sha sabari kuma hantsan yana iya isar da mutanen garin duka ai suna da raƙuma a garin suna ganin hantsan irin wannan ai ba su gani sannan in ta shiga gonanka ba ka koranta sai da cinye gonan ita ɗaya wanda da za ka tsora garken raƙuma dubu ba su yi cinye gonan kai a nan kaɗai ya kamata daga zan raƙuman aya ruwan gari ta kafa baki zai ta cinye shi duka kuma ruwan shi mutanen gari suke ɗiba duk yawan su ishe su an gane haske rara nan kaɗai ya isa ka gane cewa ita wannan raƙuma raƙuma ce ta aya shi sa ma ce akwai awoyi iri biyu akwai ma'anawi da kuma hissi wale haza ƙala fi ta'arifil aya a amara khariqun lil adat yadhharu Allah ta'ala ala annahu amru. eh wani al'amari ne wanda yake khariqun lil ya saba al'adance haka ya faru wanda ya zaharahu Allah ta'ala ala yadda rusul ta'ayidan lahu Allah yake ce makama manzanni din ya karfafe su bari ci in mutum ya samu lalura na karaya a hannun Allah kiyaye ko a kafa tun da a al'ada an saba za a ji a ɗaure shi a sami abubuwa har zuwa sanda Allah zai ba da sauƙi da rangwani amma muhammad dan maslama sanda ya je ya kai hari ga gidan ka'ab al-ashraf ka'ab ibn al-ashraf shi kab ibn al-ashraf wani ba yahudi ne mara kunya zai da tarbiyya shi manzon Allah yake zaki kuma ya ɗaura gindi ga duk wani mara kunyan madina da makka da tsa'id da sauran ɓangarori cewa in har ka ci tsari kafan ka baka da mutunci za ka yi a shari'a ga annabi to ka zo ƙasan shi ka zo yanke shi ya baka daman ka ci karanta ba ruwa wannan abin ya damu duk wani musulmi ya damu annabi rannan annabi sai yanke na shukuncin kisa kuma sarkin gari ne an gano wannan misali a ce yanzu abin da babban yare yake ya ishi mutane sai a ce an yanke rashin hukuncin kisa wa zai je ko mana kan shi ba ka kashe shi ba ka sa ko kan abu ka kawo <laughs> aikin aiki su sabai jarumai ne ba mata ba akwai yakin da aka je mun karanta shi a nan wajen shekara kusan sha Khalid ibn al-Walid shine komandar yakin yakin kadisiya kafirai sun sansani a can manyan janar janar janarorinsu suna ta mikin yadda za a daidaita da barbarin yakin a nasara sai khalid ya ce masojojin shi waye cikinku zai je ɗauko mana ɗaya daga cikin waɗancan masu mutum ɗin ya kawo mana shi nan domin mu bincike shi halin da suke ciki da tsallakullin da suke mana sai tsulaiha al'asadi wani jarumi ne da har yayi da awon annabtar kan ƙarshe allah maɗaukin sarki ya shirye shi ya tuba jarumi ne sadauki ne na gaske ya tafi yana zuwa ya kwanto irin nasu na sojoji ya ja ciki har yadda inda suke yi ɗin ya gama jin duk abin da suka shirya ana dab da za a ɗaure hiran da mutum ɗin a ƙari a tashi sai ya kwanci dokin chief of general staff shugaban sojojin duka ya hau shi kai samun hanya to sai aka fahimci eh mummuna abu ya faru sai aka tura jarumai su biyu shi yana gudun yake jifansu da cibiyoyi da mashi sai da ya buge mafi yawanci wani kalan na soja na zuwa ya shaƙe shi ya hau da shi kan dokin shi ya taho da shi har tsakiyar rundunar musulmi a tantin khali ya ce na je na same su kunji kunji kunji kunji shirinsu amma ga wani kalan nan zai ƙara sa maka bayani sabon manzo Allah matan marajin muku ce jarumai ne waka annabi ya ce ma sahabbai wa zai je ɗauko mana kan ka'ab ibn al kowa ya shiru muhammad dan maslama ya ce shi ne kwana biyu kwana uku labari ya zo ma annabi ko abinci bai iya ce aka kira shi annabi ya ce lafiya ya ce wala alkawarin da na ɗauka ne nake ta da barbaro yadda zan cika shi don kar ya zama na saba maka alkawari annabi ya ce za maka addu'a Allah ya taimake ka ya ce tun da haka ne ya lallah a halar samun yin karya na ɗan wannan lokacin kaji manyan bayan Allah su ba sa ƙarya ba amma kai da asuban nan ma guda nawa kai kuma kafin a sha ruwa nawa za ka an yi wa al'umma a ce sabon maza Allah a gaishe su ba sa ƙarya ta hmm. shi nan Ni da ba matsala zai ka ya kama hanya da abokan tafiyar shi suka fi suka shi gari a ke su wajen sarki ka'adan ashara suka ce mutumin ya haɗi shi mu muna son yi maganin shi wannan kalmar mai ce na in ba don annabi ya ce je ya halatta ba ya yarda ba yahudai ya ji za ka faɗa ɗan uwanka ai kujeranka tana sahun gaba ita to mu manya tuntuni mun gaya muku injin kuka yi mutum ya zo garin mai ya same ko ku ɗibi jiki ɗuru ne ko so wani ban ita ka yaran ka yi biyar je mun gane ta ƙara sai ce ya wuce so a yi ya ce makamai za ku ba mu don muna nan mun zautar da mutane za mu yaƙi cikin gida za mu fito na fito da shi ne ya tsaye shi duk yadda ba yahudu ya ce zai taimake ka ƙarya yake yi sai da muƙabil sai ya lissafa wa zai ke da riba kai ko shi in kai ke da riba ba zai ba wannan sai in shi ke da riba sai kafin ashirar da ke to me za ku ba mu da za mu riƙe a matsayin jingina mun ba ku makamai sai muhammad dan maslama idu ran gane ka san ba kudi ke gare mu ba balantana mu ce za mu kawo su sai muhammad sai ka abinci da ku kawo matan ku da ya'yan ku jingina ba yahudi target ɗin shi shine dafa ƴaƴa da matan musulmi duk inda suke target ne shi sai ka'ab ya ce mashi sai muhammad dan masalma ta haba bayan mun ci yaƙi mu dawo maka da makamanka a ci gaba da yi ma matanmu da 'ya'yanmu buri cewa ta ba da su gina a zai ba da wani abu ya ce me za a ba da ya ce za mu kawo ku ƙananan makamanmu ko sai ku ba mu manya masu ƙwari ya ce yawwa wannan yayi da yahudu ya ga zai dafa tukulluman makamanka a ya sallame ka an gano wannan don masu zama lafiya tsari makami akwai ƙasashen da makamun ke sa kamar suka zana lafiya kamar su koriya to kaga shi muhammad dan maslama ya yi makan suriya domin za su shigo ƙasan da ba nasu ba kuma da makami domin aikin sai da makamai yanzu kaga za a sanar da jami'an kan iyaka cewa za ne baƙi kuma za su da makamai an san da zuwa kun gane hikima da suka je ran da za su dawo siyasa ya sa'a sarki ka abin ashraf ya yi sabon aure zanen yake tarewa da galliliyar amaryan shi muhammad dan maslama ya je sallama mashi za a zo ɗakin taro a tattauna din na tsaro ya miƙe zai fita sai amaryar ta riƙe shi ya ce a baƙi muka yi za mu je za a tattauna harkokin tsaron ƙasa ta ce ina jin ƙarnin jini a tsakanin takobi mana ta sha jinin jikinta wannan fitan ba na dawowa ba to gwani ne wajen fasaha kafin ashraf ya yanke ta da maji ya ce liki ma mugun fata shi kuma muhammad dan maslama ya riga ya jera sniper gwanin harbi gwanayen harbi gwanayen tsara da takobi ya sa su a dunguna sakuna sallabi ya ba su target cewa daga kundina ce donakum da kuma ku cika mashi aiki da ka'ab ya shigo sai muhammadu ya ce ka'ab ban taba jin ƙarshen turare irin wannan wai sarakuna kuna ɗiban shagalo ya ce kai da ka ba sani da aure ne ya yi wurin suke tarewa ita ce ta samun turare a kai ya ce ban kan ne in sun shi ko balarabi abin da za ka yi na ƙarshe na girmamawa na kai shi ya an saye na ya shinshi da kai na buɗe hankali kai ka san amaryan nan tawa waye ko koda wasa ya ce ba na kan nan ƙara tuntuna da ya kan da kyau sai ce duɓo jaruman na gefe suna kallon abin da da ya rike kan da kyau sai ce dunako ɗaya daga cikin su na sa bi cap ko sai tara sa suka sa abu suka ba su da gishi to wajen su hauro daga ganuwan garin sai muhammad dan maslama sai karya haka ya ja jiki ya ja kafa har aka iso madina ya kai mu zalaci ci ga mutumin fa an sallame shi ya ce amma wajen saukowa daga ganuwa na samu lalura har na kari to muhallin shahid abinda ba kasafe yake faruwa ba gashi yanzu za a yi annabi yana kama kafa ne ya shafa ko sai warke gaba ɗaya nan take kawai miƙe ciwo da rubutun shi wannan ba mu'jiza ba shi akwai sahabin da aka je yaƙi kafirai suka je suka harbe shi da kibiya ya ta irin shi irin yanzu ya taho don annaba annabi ga ido jijiya ɗaya ke rike da shi ya kusan tsinkewa na zai kama idan kawai mai da shi shafi wajen su ilimi ko bayan da yake ya ce wannan da annabi ya aikin ma ya fi wannan mai laluran mai laluran ya fi mai lafiyar ma lafiya yanzu wannan nashin aifanta ne ko duniya aifanta kai duniya da lahira aifanta kun gano wannan da kyau ko shi ne mana yake cewa irin waɗannan ayoyin Allah yana ba da su ne wanda mutum in yi gansu zai yi zai imani ƙarara Falon ulama an ayat malamai suke magana dangane da waɗannan ayoyi na mu'jizozi da mutane ke ganin su karara annaha takunu munasaba lil waqti alladhi ba'atha fihi ar-rasul ana ba da su ne ga annabin da ya bayyana cikin al'umma don yi daidai da munasaban da ya tarar da al'umma واستشهدوا لذلك بأن موسى عليه الصلاة والسلام ɗauko annabi Musa a matsayin abin kafa shaida ko iya ayatin shahariya an ba shi mu'ujiza mai kama da sihiri tashbihu sihra li kawnaha aqwa minhu taglibuhu wa yadau al-asa wa hiya min hashabin ala al yana jefar da sandan shi da katako akan ƙasa ne fatan kalibu hayyatin tas'a kawai sai ta rike da zama jiya tana tafiya ba ka yi faru ba wa ma tilka biyaminika musa ne a hannunka nan yace hiya asaya a alaiha wa ahushu biha Wani ya fi ha ma'aribu ukhra ai fa da yisanta ai kan dinke shingida asan ba fulata ne in yi kiyo kiyo sai harbe sandan shi kawai sai ba da karfi a kansa haka yi kada ku gano wasu haka yana kiwo ya haka masha Allah sannan ya ce nakan amfani da shan karkaɗo ƙananan bisa shi na don yin itace masu sabon huda don su ci ya ce wani fi ha ma'aribu ukura tana da ayyuka da yawa da sannan take ba ya ta yawa da ayyuka mai yawa ba ko za a ba ta sabuwa yanzu ƙala alƙiha ya musa Allah ta ce yadda zan mu gani ya ce Musa ya gufa ta yi Fa idza hiya fa idza hiya hayyatun tas'a sai ga ta zama irin ƙatotan anaconda wani ko ta nufo shi mun gano wannan kyau ko ta nufo annabi musa fa ha wani mai aske ai bai tsaya ba falamma ra'aha Ka annaha jannun wallahi mudbiran ay nan mu za sai take shi da duk abu da kaga ba ka fahimta kana da aya an fahimci da da kyau ko gawo da ce kafa ta kawai gyaran ta koyi ai wannan ba tsoro bane ina fata mun gano wannan yau ai wallahi midbaran walam ya'qil Musa ya haka kuma ai manzanni ba jin tsoron sun zo nan waje ko ka kama kada ta kuka yi tsoro Ban gano wannan da kyau ko ayoyi ne za mu nuna maka za mu maida kai take sanda yana kama ko sai kun Allah ta koma sanda kina kike kaga dole ki kai rahasa dan karka je kai fadar barketa bayan da ka sake ta sai da ɗan da ya ga iya to masha Allah za ta to ta ga ce wa ya da kulun ya da fi jeji ya saka hannu a a cikin aljihu ko da rigen sha ba ta kuru da bai ba sai ga hannun ta fito tana kyalli min gere aibe fal za su yi kawai وهذا لأنه في وقت كان للسحر طول آل مرتفع a lokacin sihiri ne ke cin karen shi babu bakacin al'umma wanda ke irin wannan ulumbutu da rufa ido a wancan lokaci to shine ne suke makallon waliyi girmama bokaye ake fiye da diyan da suke tsammani fajaji ayatin taglibu zalika sihir misali sai Musa ya zo da awayin da ya rinjaya wannan sihirin wa yadhharu hadha hina majtama'a min as-sahrati fi yawm wa, wa'adahum fihi kafin fir'auna lokacin da annabi Musa ya je fada zai mai wa'azi to fir'auna ya nufin kashe annabi musa himana dama shi annabi musa ya tawakkuin haka ai ya yi tsammanin fir'auna zai kawo mishi hadi da aka ce mashi izu haɗu, ila fir'auna innahu tsaga kai maza fada fir'auna ya san gare mu Allah ya ce kai walahum alayya dambu ba kafa an yaqtulu ni da ne masu laifi Allah ina tsoron su kashe ne na gudu to kuma taya kuma za a koma fada ayaka ka ya ce zaka za ka ya Allah akwai ɗan uwana haruna a aike shi shi salin alin suke zaune ni kuma da ma sai da kasa aka ce kai za ka ba ɗan ƙafa ba canji sai ce ya Allah a sanya haruna ya zama waziri na yi su dukkan in na faɗi magana sun ce ƙarya ne shi ce gaskiya ne kasan ji abin da ka yi akwai mai ɗan ƙarfafan ka kana zai ƙwarin gwiwa haka sun gano wannan da kyau ko fi addu'a duk abin da za ka karɓi haɗa da addu'a rabbi sharh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli kaje haruna akhi sun san ya ce min ahli kun san min magana ran game da rigar na kirija ko ushdil bihi azri wa ashrikhu fi amri kai nusabbihaka wa nazkuraka har zuwa ƙarshe to kuma da ya isa fada abin da ya faru kenan fir'auna ta Allah mu kashe sa yace awalau ji'tukum bi shay'in bi? ko na zo da ma aya da mu'jiza da kunna da gaske nake kawai sai kashe ni dan tun kafin ma zo maganar kisa sai fada ake dauki ba daɗi. yana zuwa ce la la la alam nurabbika fina walida kai wa ba kai ne wanda muka rene ka a gidan nan sun kana karami ba wala jista fina min umrika sini karaye shekaru da dama a gidan nan muke maka shatar na arziki wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min sai kai yin aikin nan da kai ka butulce mana kajin mugu madadin ya faɗi menene yayi shi fa Allah Musa da kici ne ya haɗa shi da wani ko da wani suna rikici ya kai ɗauki aka samu tsautsaye mutum ɗaya ya mutu shi ko fir'auna kullum sai ya kashe jarirai da aka haifa su hakan ya ce ma fada ya mana kisan kai sai jama'a sai aran kai da yakin ta ko da ma kai kare ne shi wasu ne ko kai ka koya mashi ko ko amma da yake makiri ne sai ce wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta wa anta min al-kafirin na musa da tashi mai da ansa bai ce kawai don na kashe mutum ɗaya ba sai fir'auna ne mai kirti ce au kun ji maɗauke ran ɗan adam bakin komi ba su babban yaya da suka goya ma isra'ila baya ta kashe sama da mutum dubu ɗari a gaza wani su ne suka zo najeriya suka ce wa ana kashe kiristoci ta ga ban yaya almajirin fir'auna ne ba an ga ya kware wajen sanin wutar karatun Allah ya goge kaji mutumin da ya kashe sama da mutum ɗari ya zo nan yana ƙarin cewa ana kashe wasu kai da kake Najeriya in ka ce Allah maka kiristocin da kashe baka san su amma yana can tsallaken ruwa ya ce wa ana ta kashe kashe genocide nan Musa da ya tashi mai da sai ce fa'al tsoha abin nan da ta ce na yi ɗin ba dunguye ba Amai maida mai da dungu in gani zai ce mutum ɗaya eh, la la ya maka shafi ya ce fa'altu ha idan wa ana nuna dole wallahi na yi ne lokacin da ban gane fa farartu minkum lamma fitukum ai wannan yasa na tsere yayin da na ji tsoron muguntan ku ai a ga dattawa masu zai ce ifa Allah sarki a ga yaro mai girmama manya da sarki shi kanshi ya san sarkin garin nan mugu ne duk da ɗan gidan ne nan aka rene shi girma a gina jin tsoron zalunci oga a gama gudu da ma sai sai da na tafi cin inda ne zai fawa habali rabbi hukuma sai Allah ya nada manzanci sai Allah sarki kaji ne san al'ummar shi da alheri da ya samo annabta da kai ko ina ba sai kawo gida wajen alamin al-mursal to ne ce awalo bi ikikun bi ne ko na zo da wani abu su ka zo da shi mu gani ya zace macijiya sanda ta zo macijiya ya haska hannu yi wane ne auna da yunkura ce kai kai kai kai kai ta ai wannan tsafi ne ba ɗan gangani ba amma ku je ku aje mana shi da ɗan uwan shi arjuhu wa afi wa ba a fil madain hashiri aika garuruwa ƙauye da ko'ina ya tuka bi kulli za a zo maka da manyan matsa wa kaddara ga matsafa nan sun zo fadin fir'auna an shiga mitin ne yadda za a yi karo da mu'jiza suna zama kowa sun fir'auna bugu ne duk garin nan da nan suka nemi aiwuriya a inna lana la'ajarin akwai ɗan abin da za mu samu ne na rana ɗin kuna na hannun ne muke na tara ya ce a'a'a'a a a idan kun da minan mu tsaro ne ai ku ne na hannun damar fada ai kai kai kai kai kai ha ba mala kwaye wannan babban aiki a baku da kuturin bawa ai ku ne manya ku shi ne aka fito aka zo ku kaddar ga musa can da yan jama'a shi kasan kuma masu mulki suke da jama'a ko don sa alƙulin da za su ba da manyan motoci a jiya ɗibo ƙauyawa <laughs> a je taro wajen tsaji kawai ga gare ku saboda ba ku da lissafi jama'ar annabi kuna fahimtar wannan kullum na kan faɗa mutane ce ku natsu duk wanda zai mutunta kai biyo ka garin ka ya mutunta a'a aka zo aka zauna suka ce musa ko ka fara ko fara ce bal an tuni mulku ko ku ce ku fara mana ai malam falan ma alqaw hibalahum wa ismihum yayin da suke da sandunan su igiyoyin tsafi macizai manya-manya masu ban tsoro hai duk abin da ya ka kaddara zan da ka kaddara inda zan tsaki suka fara fa'aujar da fi nafsi ne khifatan musa shi nan musa da kan shi ne tsoratar kulna ne na ta khaf Allah ina da ke musa innaka antal a'la yake sama na ka yafa nasu ya fata sandanka wallahi yana jefa fa idza hiya talqahu sanu tabi wannan tsafin gaba da ta haɗe shi wa ulki ya saratu ai wallahi kan ga ce ko bubu kai ne su ba su ma san sanda ko su je su je da don ya ce fa ulkiya da su aka yi suke saranda fa ulqiya su sajidi suna dago kai kalu amanna amanna da rabbil alamin mun yi imani da ubangijin halittu ba ke da fir'auna har ya ji wani gingirin a kai shi dan dama ya ce ana rabbukum al'ana daga suka ce rabbi musa wa harun ai ubangijin musa da harun ne a sun ɗauko makanku ban aiki ba. a amantum lahu ku yi iman da shi ƙabla an azina lahu tun ban ba da izini ba innahu kabiru allazi allamakum allama kuma. wannan wallahi kirci ne shine babban wanda ya koya muku sihirin nan shi kai kanana, shi ya babba ku zo ku mana wasan kwaikwayo don ku dantabe mu wala so ba ta alamuna amma jikin ku zai gaya muku da ukafi anna kuma wa arjulakum min A azaban da zai muku za mu yanke wannan kafar da wannan hannu sannan mu tsire ku kowa ya ɗauki izina gobe in an ce za a yi rigima da adama ba zai shi auni ya barazanar duniyan ne suka ce ladai ba ji ba wani abu mun riga muna fatan ma Allah ya ce mana ne jayin da muka yi a baya da ƙaretan da muka a baya kar Allah ya kama mu a gaba shi ma kuna fahimtar wannan wannan mun tsaya ne mun ɗauko tarihi annabi Musa da irin abin da Allah madaukakin sarki ya bashi na mu'ujiza, sakamakon irin mutanen da aka aike shi wajen su bayan da fa aka yi imani nan ma fi sai da ƙara shi wata mu'ujiza. aka ƙara shi wata mu'ujiza. mutanen da yake tafiya da shi suka dinga kawo tsarfa iri iri su gida goma sha biyu ne babu wanda yake shan ruwa inda ɗan uwan shi yake sha ko wannan gidan suna ɗiba ruwa wannan rafin waɗancan gidan ba za su zo da yasa babu mai ƙabilancin bala'i irin ba yahudi ta asabta hasabuhum jami'a wa qulubuhum shatta za ka ɗauka wai tare suke kuma wani arabe suke in ka gaba yahudi sun haɗa teku, za su fi musulmi to da za a ba su ruwa bayan sun sha bakar wahala da an ba da kan famfo ɗaya dan wani gida ya fara sha wallahi sauran sai dai su mutu ba za su sha amma dole da annabi Musa ya bigi dutse da sandan shi ta mu'jiza kan famfo sha biyu ya yana, kowane gida ya su ɗibi nasu ba abin da bayan mutanen na mu'jiza su gani don su ƙara ƙarfin imani ba Allah jama'a ya ake ce da su da ba matsala ake ta samu to ita mu'jiza halin ta ke shi ne sai yake cewa fa awjaza fi nazmi khifatan musa fa qala ta'ala la takhaf wa amarahu an yada asahu fa wada'ahu fa idha hiya hayyatun talqafu ma yaqu duk abin da suke kun san sihirin da mutanen fir'auna suka yi shaka ce sihirin takhayyul sihirin takhayyul abu ne za a riya ya faru ko bai faru ba a ƙauye in ka je za ga alhajin Allah ya kiyaye ya ɗauko zirmiƙeƙiyen allura ko ƙusa sai cusa nan ɗin shi haka sai ga tana fitowa ta nan ana yi wani ya taɓa gani wannan abin shi ake ce man rufa ido sunan shi rufa ido da aka yi biya allura da wannan abu haka yake a gefen hancin shi yana biyo shi haka bai taɓa shiga hancin shi ba amma idan ka da yamma sihiri saharu a ainihin nasu wasar habuhu sun sihirci idanuwan mutane suka korata su sai ka ɗauka da gaske ya zarmaka wannan kusan ne yanke shi amma ba. ko ga ya biyo ta dubaran jaka ya biyo ta ina ta bakinta da iya ta ƙarƙashin ƙafan kawai fita shi ma sai ya lura ba ta harbe shi ba zan wannan da kyau kowaga ya zo yana wasa da macizai akwai macizan da ake wasa da su a kawai ba kuma macizai ne igiyoyi ne kawai in gano wannan da kyau ku akwai kuma wanda zai je ɗauko macijin da ba ta ci kwata-kwata ba ba mata da dafi ranar kun gaba na sunanta sunanta na wani macijiyar da kuke ba ta cizo miyar ruwa an ci har mata ma suna ɗaukan da ko ba ta cizo ba ta ruwa kuma ba ta da zafi kace ko ka gama gyalla ne kenan an gano wani da ko to sai na ok tana cizo ba ta da zafi ya kuka ce kun gani yanzu ta ga a irin wannan yanayin sai ga su ta wasa da waɗannan abubuwan ba su wasu komi sihiri suke idanun mutane don kana son ka karya wannan sihirin mun kai mai tsarki ne sai koma gefe inda sai so ka ɗaga murya ka danno a yakin kurki Allahu la ilaha illa al hayyul qayyum kana karanta kana maimaitawa ina ga musu yanzu aljinin da suke rurrufe idanunku suna muku gizo duk za su gudu ko ga iskancin da yake a shewa yake muku za ga wani ya zo yana kunna wuta a jikin shi shi shari ko dai rafa'i da ya muku ko kuma ya samu kitsan wata dabba ya shafa jikin shi da shi to a nan sai ka sa a kawo ruwa a karanta fatiha da ayatul kursi da falaki da nasi ka ce wanke jikin shi in baka karatun haka ba ka kawo ruwa ka zuba gishiri ka ce wanke jikin shi shi in ya wanke ka ce kunna wutan mu gani duk wanda je jefa sadaka zai kwashi abin sharara dan na rantsi da Allah kai ne ma'agaji domin yana kunna wuta kama za ta ba wani sharifi da za a ce wuta ba ta son shi wa shugaban sharifan ba manzo Allah ba ya taba wasan wuta ne mutane yin abu suke malam bai san me suke faɗin abu suke bai san me suke faɗi wai sun dauka wai wannan abun aka yi wai wata daraja ce wata karama nuna a yi sannan Musa ya taso a lokacin da fasar tsaface ke tasiri kuma ake cin kasuwansu sai Allah ya bashi abin da yake mu'ujiza ne daidai da yadda yadda mutane su ci a lokacin ne fir'auna da mutane suka saba ma Allah suke abubuwa na su ƙara iri iri sai Allah ya jarabce su da abubuwa iri iri su sai ka ɗibo ruwa za a kai baki ka sha kawai sai rikide ga marɓaɓɓen jini mai ɗuyi sai an dama maka fara za ka sha kana buɗe faifan kawai sai garɓaɓɓen sai an shirya maka farfesu lafiya lau ko jinja ko zobo daga abu ya ƙi wa suka roƙi musa cewa in an ɗauke wannan bara'in an jima mu kuma mai imani aka yi musu sai koma sai ƙi nan da nan sai ka ɗauko ruwa za ka sha kawai sai ga wani ƙaton bududdigi ka san bududdigi

azaba suka roƙa ka ɗauke suka ƙi ya Allah ya jarabce su da ni da ƙwarƙwata suka ƙi aka ɗauki abubuwa iri-iri wannan jisa daga cikin mu'ujizobi da Allah yake ba mu gani ba da Allah kai mu gobe mu zo mu tattauna mu'ujizan annabi Isa da na mazan Allah gano wannan da kyau ko subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم